Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon nigeria Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan fansho a jihar Kano sun gudanar da zanga-zangar lumana a yau domin matsa lamba ga gwamnatin jihar ta biya haƙƙoƙinsu na ritaya. Za kuma leƙa jihar Zamfara inda 'yan bindiga suka kai hari da yammacin jiya a garin Zarma. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Za kuma mu muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis 'yan sanda a Thailand sun ce wani tsohon ɗan sanda ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a arewa maso gabashin lardin Nangbuwa Lamfu inda ya kashe akalla mutane 37 ciki har da yara 22 a ɗaya daga cikin mafi munanan hare-hare a tarihin ƙasar kuma ɗaya daga cikin mafi muni da ya shafi yara a duniya. Mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe matarsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. 'Yan sanda sun ce maharin wanda ke ɗauke da bindiga da kuma wuƙa an bayyana sunansa da Fanya Kahamrab mai shekaru 34 tsohon jami'in ɗan sanda aka kora daga aiki a bara saboda amfani da miyagun ƙwayoyi. Shaidu sun ce maharin ya tunkari gidan kula da yara a yankin karkarar Naklan jim kaɗan bayan tsakiyar rana. Kakakin 'yan sanda ya ce ma'aikatan gidan kula da yaran sun kulla kofa lokacin da suka ga yana ɗauke da makamai, amma sai ya kunna kai ciki ta hanyar bugu ko harbin kofar. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM da sanyin safiyar yau Alhamis din nan yayin da jami'an diflomasiya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi muhawara kan yadda za a mayar da martani kan harba wani makami mai linzami da aka harba kan Japan kwanaki biyu da suka wuce. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi shine na shida a cikin kwanaki sha biyu kuma ya zo ne bayan da wani jirgin Amurka USS Ronald Reagan ya koma ruwa kusa da Koriya ta Kudu don kada yin atisayin sojan ruwa na kasashen uku. prime minister Japan Fumio Kishida ya ce ba za a amince da harin makami mai linzami da aka harba 'yan kwanakin nan ba. Ministan tsaro ya shuka Hamada ya ce sabbin makaman masu linzami watakila sun tashi a wani yanayi mara kyau yana na ta cewa karuwa ayyukan da hankali barazana ce ga zaman lafiya da tsaro na japan da yankin da kuma kasashen duniya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jami'in ukraine ya faɗa yau alhamis cewa rasha ta yi barin wuta kan wasu gine-gine a zaporozhia lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane a akalla biyu alexandra staruk gwamnan yankin zaporozhia ya wallafa a shafin telegram cewa wasu mutane biyar sun makale a baraguzan ginin bayan harin ukraine ce ke da iko da birnin amma yankin zaporizhia galibi rasha shi ke mamaye da shi shugaban rasha vladimir putin ya sanya hannu kan wata doka jiya laraba inda ya ayyana cewa kasar rasha ta mamaye zaporizhia da wasu yankuna uku matakin da ukraine da kawayenta na yamma da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi tar da matakin da ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Safarizia nan ne yake da tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, kuma hare-haren da aka kai a yankin a cikin 'yan watannin nan da suka wuce ya haifar da fargabar duniya na bala'in nukiliya. Jami'an tsaron gabar tekun girka sun faɗa yau Alhamis cewa akalla mutane sha shida suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban. Hukumomin kasar sun ce wani kwale-kwale dauke da kusan mutane arba'in ya gangaro kusa da tsibirin Lesbos da ke gabashin kasar kusa da Turkiya. An gano gawarwaki sha biyar tare da ceto mutane biyar yayin da ake ci gaba da neman sauran bakin hauren. Kwale-kwale na biyu ya gangaro gabar tekun tsibirin Ketira bayan da ya yi karo da duwatsu. Hukumomi sun ce an ceto mutane talatin daga kwale-kwale na biyu. Dukkanin jiragen biyu suna aiki ne a cikin iska mai karfin kilomita 100 a cikin sa'a guda. Bakin hauren galibinsu suna isa girka daga makwabciyar ta Turkiyya, amma masu safarar mutanen na yin amfani da hanyoyi da suka fi tsayi da haɗari don kaucewa sintirin jami'an tsaro a tekun Ejin. Shenzhen shi ne yanki na baya-bayan nan na kasar Sin da ya fuskanci takunkumin hana zirga-zirgar COVID-19 yayin da Sin ta ƙara ɗaukar matakan shawo kan cutar gabanin babban taron jam'iyyar communist a ƙarshen wannan watan an dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da motocin safa a ciki da wajen yankin mai mutane miliyan 22 kuma an rage yawan fasinjoji da ke shiga jirgin sama da kashi 75 cikin ɗari kamar yadda rahotanni suka bayyana yau alhamis kamar yadda yakan fara na dokokin sun na manufar zero covid matakan sun yi kamar ba su dace da adadin da aka gano ba Hukumar lafiya ta kasar ta sanar da waɗanda suka kamu 93 a shinjan a jiya Laraba da kuma 97 a yau Alhamis dukkansu ba su da alamomin cutar. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren mu. 'Yan fansho a jihar Kano sun gudanar da zanga-zangar lumana a yau domin matsa lamba ga gwamnatin jihar ta biya haƙoƙinsu na ritaya daga aiki da kuma yadda gwamnatin ke yanke musu fanshosinsu na wata-wata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da shi. Sai an ba mu garatuti. Sai an ba mu garatuti. fiye da naira biliyan 36 ne 'yan fanshan suke bin gwamnatin jihar kano bashi kudaden gratuti wato wasu kudade na musamman da akan baiwa ma'aikacin da ya ritaya daga aiki bayan ya kwashe shekaru 35 yana aikin gwamnati ko kuma ya cimma shekaru 60 daidai a duniya yanzu haka dai ɗimbin ma'aikata ne ke dakon haƙoƙin suna ritaya a jihar kano bayan cimma wancan wa'adi na doka waɗanda suka kunshi ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare da sauran rukunin ma'aikata a matakin jiha al'amarin da ya tilasta gudanar da wannan zanga-zanga ta yau kamar yadda shugaban kungiyar 'yan fansho ta najeriya reshen jihar kano kwamar salisu amar gwale ke faɗi shekara shida aka yi da rabi muna da matsala ta mutane suka bar aiki ba a biyan su gratuitin kuɗin sallama sannan kuma fensho ma na wata ana kuma bi ana yanke kuɗin nan amma kuɗi ne da aka ce na karo karo wannan ibarar ma'aikaci ya bayar gwamnati bayar gwamnati ita ba ta bayar da nata kuɗin akwai ishu da aka ce na gratuity kuɗin sallama akwai ishu na monthly pension da ake yanka ake yanka shi ma muna san a daina wannan abun kuma a maiwo da mutane kuɗin su da aka yanka for over two years kuɗin nan yayi amounting to over two billion tsarin fansho da aka yi da ainihin kuɗin albashi amma jihar Kano kaga mun rubuta mata takarda kaga ba ta compliant da ainihin wannan implementation din ba zanga zangar ta yau da ta wakana ne karkashin jagorancin kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano har ma shugaban kungiyar Kwamar Kabiru a domin jibir ke cewa kungiyar 'yan fansho tana karkashin kungiyar kwadago ta jihar kano kuma sun kawo kokensa kan cewar kungiyar kwadago ta wuce musu gaba domin su je su kai kokensu wajen mai girma gwamnan jihar kano zu abinda 'yan fanshin jihar kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9 to wannan ita ta sa muka fito domin na farko a dakatar da wannan yanka da ake yi kuma a biya su hakkinsu abin da aka yanka sannan kuma a biya masu giratuti hakkinsu kuma a baya mun sha tattaunawa da gwamnati da kuma rubuce-rubuce na takardu wanda kuma hakan bai haifar da ɗa ido ba kuma wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da doka ta ƙungiyar kwadago ta bayar cewa idan ka yi dukkan waɗancan abu bai yiwu ba to ka fito ka gudanar da wannan. Shugaban ma'aikatan jihar Kano Alhaji Usman Bala shine ya karɓi koken 'yan fanshan a madadin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. wannan bukatu gwamnati za ta kalle su dama tana kallon su abin ya fadda gibi da ake magana na manzuli fashin saboda abin ake yanka wayanda suke aiki yanzu ba isa a biya kudin yan fashin saboda ma'aikata sun ragu a shekaru da baya idan ma'aikata sun ta ba a mai da gurbin su amma yanzu mai girma gwamna yana mai da gura wannan guraben sannan ya bada umarni a sake daukan dubu daya don a cike wancan gini. amma sun ce su bai da ma'aikatan lokal gaman ba sa ma biyan kudaden nan mai girma gwamna ya bada umarnin cewa lallai ne a ci gaba da biyan duk abin da aka yanka saboda haka za mu kalli menene abin da ya hana su biya na san gudu za su ɗauki mataki akan wani a yayin zanga zanga dai wani dan fansho ya yake jiki ya faɗi kuma nan take aka kai masa masa agajin gaggawa akan dai wata alama ce da ke kara tabbatar da halin damuwar da 'yan fanshin na jihar kano ke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari rahotanni daga jihar zamfara na cewa waɗansu mutane da suka hada da mata da ƙananan yara sun mutu a wani hatsarin kwale-kwale biyu da suka nutse lokacin da mutanen suke gudu bayan 'yan bindiga sun kai hari da yammacin jiya a garin zarma wakilinmu sani shu'aibu malamfashi ya rawaito cewa ya zuwa yanzu an tsamo gawan mutane goma sha ɗaya da yammacin jiya ne 'yan bindiga suka shiga garin na zarma inda suka fara harbin kan mai uwa da wabi wanda a sanadiyar hakan ya razana mutanen garin manya da yara suka yi ta gudu suka je bayan gari suka shiga kwale-kwale guda biyu suka cika shi makil wanda nauyinsa har ya sa jiragen biyu suka nutse da jama'a ya zuwa yanzu dai an gano gawawakin akalla mutane goma sha ɗaya ana kuma ci gaba da wannan kamar yadda malam sani birnin waje mazaunin garin ya bayyana mani a hiranmu da shi Lallai suna zowa sai sun kai harbin kan mai uwa da wadi To yaya gari kuma ya kasance jin wannan harbi da aka yi? Eh, jin harbin kaga dole mutane su tsorata su nemi mafaka da wurin tsira da rayukansu. To garin haka akwai wani gari daumanan kusa da mu. Eh. Dama yan irin hakan ta samu akan shiga kwale-kwale a tsallake to unfortunate ya za an wa jirgin yawa kusan jirgi biyu dai sun kalitse cikin daren ya tabbas. mutum nawa kenan suka abin nan tabbas an samu hasarar rayukan da Allah ɗaya ya san adadinsu amma kawo yanzu gawar da an ka hita ya ka gawa shidda on the spot an ka kai da su eh amma har yanzu da yake ana bincike ana ba kai ga tantance adadin mutanen da mai su ba akwai waɗanda an ka bari su ana ɗan bi gulbi ana lalare kuma hmm. an ba da sanarwa irin garuruwan da suke gefen gulbi haka don su ma don Allah su taimaka. Kuma sun ɗabi mutane sun wuce da su mutanen ma su ma kansu ba a san adadi ba wallahi. Dama sukan ɗan kawo muku hari da lokaci lokaci ne nan wurin koko wannan shine na farko. A gaskiya shine na farko duk kasancewa duk ƙauyukan da a kusa da mu sun ɗanɗan wannan azabar. Allah ya kamu wannan karon ne na farko da Allah ya jarce mu da wannan ibtila'i. Shugaban ƙaramin hukumar mulki ta bukuyin malam muhammad bashir ma'awiya shi ma ya tabbatar da kai wannan hari da kuma abin da na biyo baya to yanzu abin da dai muke da tabbaci an samu mutum hudu mm, amma dai ana nan dai ana da tun da wasu mutane wasu sun gudu wasu ba su cikin jirgin tun da an wace tun da abin nan tashi hankali amma dai abin da shi hakim ya tabbatar mana dai yanzu haka dai dama mutum biyan na rasa rayukansu to allah ya sa guda har tun jiya ma da daddare ana can ana kan gyaɗa, don lokacin da barayin na wuce to ana nan dai ana beda kasa abu na ruwa dole sai waɗanda na san kan ruwa eh, amma dai yanzu haka zaman da aka yanzu yanzu da kansilin mu yana wajen yanzu haka bayan sa'a guda da muka gama wannan hira da shi sai kuma ya aiko mani da sakon katta kwana ta waya wato text inda yake tabbatar man da cewa mun ƙara samun ƙara gawawwaki bakwai kenan an hada da wancan bayani da na kawo maka na farko sun kama jimlar mutum goma sha ɗaya kenan waɗanda suka rasu ya zuwa yanzu ta yiwu abin ya ƙara ƙaruwa domin ana ci gaba da bincike sani shabi malafashi muryar amurka daga gusau a najeriya to a gaida sani malumfashi Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 100.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar. Ranar biyar ga watan Oktoba na kowace shekara ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yabawa malamai kan ayyukan da suke yi na horar da ɗalibai a fannoni daban-daban na rayuwa. An kuma keɓe ranar ne don yin duba da irin ƙalubale da malamai ke fuskanta yayin gudanar da aikinsu da zummar magance su. Malam Abid Sa'id Hassan Jingir ya mun shimfiɗa kan muhimmancin ranar malamai ta duniya. Lallai wannan rana ce babba sannan muka lura malamai a cikin al'umma mutane ne masu muhimmanci. domin su ne suke ma mutane tarbiyya na yadda za su zama abin da su zama gobe. to malami gaskiya a wannan lokaci musamman muka ɗauki ƙasar mu najeriya ya samu kanshi a wani hali wanda kusan shine a ƙasan ƙasa ta hanyar gwamnati da ta hanyar da jama'a suke kallon malami to wannan rana yana da kyau a ce mutane mun zauna mun nutsu mun duba mun gani menene za mu domin mu taimakawa malamai domin aiki ne mai muhimmanci sa'an nan gwamnati ita ma ta duba ta gani musamman irin damoyi da ake samu da malamai da kuma irin ah, ko in kula da aka sama malamai musamman malamai na primary school da malamai na secondary ga kuma yanzu an ce malaman jami'a su ma suna cikin damuwa da gwamnati to wannan rana ne na zaunawa a duba a yi tunani a duba domin 'ya'yanmu domin ci gabansu na gobe bikin ranar malaman na bana ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a najeriya suka shafe watanni takwas suna yajin aiki yayin da harkokin ilimi a jami'o'i suka tsaya cik Dr. Peter Michael Das da ke aiki a jami'ar Modibo Adama a jihar Adamawa ya ce ranar malaman ta duniya ta zo ne a lokacin da suke fafutukar neman waɗansu haƙoƙinsu da sauran ababen da za su inganta samar da ilimi a ƙasar. Idan za a bi gasken shi ne yajin aiki ba abu ne wanda shi malami yake so ba. Haka kuma ɗalibai ba za su so ba haka kuma gwamnati ba za su so ba amma wani lokaci ya zama dole ne za a yi yajin aiki domin a isar da sakonmu ga ainihin gwamnati su malamai idan an dakatar da albashinsu ko kuma an hana su wayansu abubuwa suna da iyali ai idan ba a basu ba iyalinsu za su wahala 'yan makaranta kuma akwai sashin doctorate degree wato phd kenan akwai akwai na masters akwai undergraduate da ake faɗa da sauransu idan malami yana yajin aiki kaga dukkan abubuwan da suke yi zai tsaya don haka zai shafi ilimi matuka ina kake ganin kaman gwamnati za ta yi amfani da wannan rana na malamai domin kawo sauyi ga abin da muke gani a yanzu malamai ba wai suna bukatan su zama masu kuɗi su fi kowa kuɗi a kasan najeriya ba a'a a ba su abin da aka ce nasu ne kada wani ya kwanta a wani guri yana karɓa gwamnati shugaban ƙasa da sauransu ba su san me yake yi ba amma kuma shi malamin ji yake ganin kuɗinsa ana ragewa kullum wannan ba daidai ba ne to abubuwan da suke kawo rashin jituwa kenan a mu a ƙasar nan wanda kuma yana shafan ilimi malaman firamare da sakandare su ne ke ba da tarbiyya ta farko ga yara har zuwa zama matasa da 'yan ƙasa na gari da za su ɗauki na wayar najeriya to sai dai abin bakin cikin shine yadda gwamnati ke rikon sakainar kashi da haƙoƙinsu malam isiyaka abdullahi da ke malanta a garin doma da ke jihar nasarawa Jigawa ya ce a gaskiya kayan aiki sun yi karanci a makarantun firamare. alhakika yanzu al'amuran kayan aiki ma yanzu yana gagara mun tattara ne ga ɗan abin da muke yi da kuma iyaye domin kayan aiki kamar rijista su chalk sai mun haɗa da mitin da iyayen yara suke abin nan da gwamnati suna taimaka kwatali yanzu abin ya gagara akwai imbagon na employing malamai musamman mataki na primary school a mataki da na jiya sun dan ɗiba su replacing kaɗan a shekara uku wanda gonan AFC da yake kai yanzu an dan ɗiba kusan dubu uku da wani abu amma mataki na primary babu replacement ba abin da za mu iya ce illa wani da kira ga ita gwamnati da hakkinta ne ta yi kokari ta cika daidan gwargwado. Shi ma Mr. Joshua Balabede, malami a karamar hukumar Jos ta Arewa, ya ce matsalar rashin biyan albashi wa malaman makaranta shine ke ci musu tuwo a ƙwarya. Yanayin da muka samu kanmu, muna gaba muna baya, shi sa waɗansu sukan tafi waje su je su nemi aiki, wato aikin da ya fi wannan da ya kamata ana lura da mu. To da yake kowace shekara ana gudanar da irin waɗannan bukukuwa, ya zuwa yanzu me za a ce wannan biki na ranar malamai ya haifar ma malamai. In kika je kika yi sample interview na gaya miki ba za ki ji wani abu mai wanda ta yi tasiri sosai ba. kwanaki dai gwamnatin jihar plateau ta yi kokari ta fitar mana da promotions to promotion din nan muna gan kamar za implementin nashi da sauri sauri to mun gani kuma gashi ta ja to a ta ina kake ganin kamar yake shafan ilimi gaba daya ma a najeriya ai in ka kula da malami ko ma'aikatan da ka dauka in kana son ya baka abin da ya kamata to ka bashi albashi in annual increment ya zo kowane shekara ka bashi in promotion ya zo ka bashi to ina gaya miki ka gama da ma'aikaci yadda ita federal government ta declare kwanaki da cewa za ta kara mana shekara biyar wannan shi ma yana cikin abu mai kyau wannan za ta ɗauki nauyin malamai wannan sun je sun study education to wannan abun gaskiya yana da kyau sai dai kuma damuwan namu ɗin gwamnati din za ta cika alkawarin? A jihar Kaduna kungiyar malaman sakandare a sakonta na bikin ranar malamai ta duniya ta bayyana cewa malamai fiye da goma ne 'yan ta'adda suka hallaka a fadin jihar yayin da guda hamsin ne 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a ƙananan hukumomi 23 na jihar tun daga watan Janairun wannan shekara. Haka lamarin yake a wasu jihohin Najeriya Kan haka ne a kwanakin baya gwamnatin jihar Nasarawa ta rufe makarantun jihar kamar yadda gwamnan jihar Abdullahi Sule ya ce sun yi hakan ne don tsaron lafiyar ɗaliban da malamansu. Tumuri a jihar Nasarawa mun yi sa'a tun da aka fara waɗannan runduna-runduna ba a taɓa zuwa an ɗauki mu daga makaranta ba to kuma ba mu so a fara. Ino to tun da yake mun hangi wannan haka yake kuma waɗansu daga cikin makarantun sun fara samun wasiku daga cikin waɗannan mutanen cewa za su zo wannan makarantun sai muka ce a rufe kawai to amma bayan rufe. rufewan ba mu tsaya nan ba sai muka sake kiran security meeting me ya kamata a yi sojoji suka faɗi abin da za a yi yan sanda suka faɗi wanda ba maganan da za a faɗa wa duniya ba ne suka ce kuma ga abin da za su yi ga inda za su shiga ga inda za su yi to kuma haka aka yi muka ɗauki matakai muka tabbatar an je an kai tsaro sosai a wayannan wurare to kuma Allah da ya taimake mu ba wani damuwa da aka samu malam isiyaka adam da ke zama uba ya yaba da aikin da malaman ke yi duk inda aka ce ga rana an ware ta ta malami to babban rana ce ga kowa saboda malami kusan shine jagora shi in biki manta ba a lokacin da komai da kika sani yana hannun malami ne wanda iyayen musulmi da cewa ko addini na musulunci ya nuna cewa in ka ga babanka da kaya ya taho ga malaminka da kaya ka fara karban na malaminka saboda daraja da Allah ya ba malami saboda malami shine haske to wani lokaci akan samu su malaman nan suna waɗansu ɗabi'u wanda zaka ga shi ke hargitsa eh, lamarin ƴaƴanmu matasa da tarbiyyansu. kamar yanzu mu da za mu ɗauki yaro tun karfe bakwai kai shi makaranta wani lokaci sai uku da rabi ka kusan rabin rayuwar yaron nan ta wani rana tana hannun malami to akwai malamai da ake samun su da ɗabi'u marasa kyau gaskiya mu saboda haka gwamnati dinga ɗan sa ido kuma mutane kai ma za ka yaranka makaranta dole ka ɗan kewaya ba ka kai yaro sai ka tafi mu duk ma iyaye mana namu laifin wani lokaci za ki wani idan ya kai yaron bai ajiye in ba sa ba sai an tashi saboda haka malaman kuma na ba su shawara su daɗa yin ƙoƙari Shi ko wannan ɗalibi Ibrahim Muktar Sabitu da ke karatu a jami'ar tarayya ta Jigawa ya ce ana bikin ne a lokacin da suke zaman gida ba karatu. Gaskiya a hali yanzu gaskiya ba ma cikin yanayi mai daɗi a saboda wannan strike ɗin saboda abubuwan karatun yanzu duk ya dawo baya da yawanci da yawa ma sun kansilin akan ba su je makarantar ba kawai za su koma su ci gaba da wata sana'a ko zai fiye musu amma mu har yanzu dai muna jira in Allah yadda to ana batun ranar malamai ta duniya ka yaba da abin da malamai ke yi kuwa gaskiya ina yabawa sosai saboda malamai ne ba daban malamai ba mu kan wasu abubuwan da yawa ba mu sani a bikin ranar malaman ta wannan shekara mai taken sauyi a bangaren ilimi yana farawa ne daga malamai shugaban kasa muhammadu buhari ta bakin mataimakin sa yemi oshinbajo ya buƙaci gwamnatocin jihohi su aiwatar da sabon tsarin koyarwa na gwamnatin tarayya da zai ba da malamai samun madafan aiki ingancin albashi ƙarin ilimi da sauran muhimman abubuwan da za za su haɓaka aikin malanta. Gwamnatin tarayyar ta ce ta ƙara kuɗaɗen da ake baiwa ɓangaren ilimi za ta kuma ci gaba da ƙarawa har zuwa shekaru hudu da zai kai kashi ishirin kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Jama'a sai a gafarce mu da ɗan targaɗa da muka ɗan samu. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. fatan mai saurari yana cikin ƙoshin lafiya cikin takaitattun labarin namu na daren yau za ku ji cewa a najeriya an zaɓi sabbin shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa nff kan hakan ne na gudanar da hira da tsohon babban sakataren hukumar wasanni ta ƙasar alhaji ahmed sani yariman toro sai dai kafin nan za ku ji yadda ta kaya gasar ƙwallon ƙafa na kulob-kulob a nahiyar turai da aka fafata jiya laraba wasan da aka fafata tsakanin salbak da dynamo zagreb an tashi salbak din ta yi nasara da ci ɗaya mai bangoshi a yayin da kulob din rb leipzig ta ci celtic uku da ɗaya ita kuwa man city ruwan kwallaye ta yi a ragar copenhagen har sau biyar babu ko ɗaya fafata da aka yi tsakanin sevilla da borussia dortmund dortmund din ta sami nasarar zura da kwallaye hudu ne a ragar sevilla ita kuwa din na da guda chelsea ta sami nasara kan milan da ci uku babu ko daya yayin da juventus ta yi nasara akan kan maccabi haifa da ci uku da daya wanda aka yi tsakanin benfica da psg an tashi kunnen doki wanda aka yi tsakanin real madrid da kuma shakhtar donetsk an tashi madrid din na da kwallaye biyu ita ko shakhtar din na da kwaya ɗaya tilo yanzu kuma ga tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya yariman toro ahmed sani toro da fashin baki kan sabbin shugabannin hukumar kwallon najeriya da aka zaba ko a dogara shi tsohon shugaban amadu pinik me za ka ce a shekarun da yana shugaba ke cewa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Muhammad Abdulwahab yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Yau Alhamis 'yan sanda a Thailand sun ce wani tsohon ɗan sanda ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a arewa maso gabashin lardin Nangbuwa Lamfu inda ya kashe akalla mutane 37 ciki har da yara ashirin da biyu a ɗaya daga cikin mafi munanan hare-hare a tarihin ƙasar kuma ɗaya daga cikin mafi muni da ya shafi yara a duniya. Mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe matarsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM da sanyin safiyar yau Alhamis ɗin nan Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa. Sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma